على الرسول ومن والاه ta dubu biyu da sha biyu a cikin زمانك ولا واستكيت زمانتا فبالأمس بطال وفي اليوم عاجز zahamta kayi tutsutsuniya kayi matsutsuniya alad duniya akan bidar duniya mudi'an alhali ka tuzartar da amanatan amanar da aka aza maka saboda son duniya Allah ɗaya ya san wanda zai ci amana saboda so ne ga duniya ya billahi za'amta ka sharbi ka ci haraman haram nilta minhu samanatan ta hanyar aula bihi wuta ita ta hi cancanta da shi Zararta ka lomanci sumuman da hwai shine haram da kake ci aurathatka sun gadon maka damanatan rashin lahiya ta zuciya zamanuka lokacinka walla ya ba da bai amma wasta kaita ka tattarar da zamanatan rashin lahiya tamuwa ma'ana na nuhin aibi shine tsuhuwa fabaɗal kana mai yawan ɓanna bil amsi a jiya inda an ka hito gashi hakka ya hurhura amma wa ajizu kuma ka kasa fil yaumi a yau wai yanzu nan gashi ka kasa gyara barakar da ka yi a can al'ams shine jiya ma'ana inda an ka hito don haka ka tabbatar da ka yi tattali a kan gyaran ɓannar da ka yi a jiya wannan kenan zarabta ka yi mummunan hali wa kalbun fi ka zuciyarka aswadu ta yi duhu duj duji kirin za'a ya yi girman kai shi zuciya. wa dukhanu dhanbi hayaki na zunubi shine tsatsar zunubi mu'ajjiju yayi tankal fihi cikin zuciyarka kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun to shi wannan zuciya taka zana ya kukunta fanzawa sai ya yankwane wa huwa shi zuciyar mudajjiju ya karkata ne lilmali ya dai tara dukiya zinadu taswabi ƙyastuna na wargin ƙurciya mu'ajjiju sun rurar da lahiban bira sai a lura da sai a mu'ajjiju sun rurar da lahiban bira wuta wanda shi bira wuta ɗin nan sun rura tafi hashaka cikin ɗiyan cikinka ma'ana dai cikin zuciyarka wanda shi wannan birar wuta alhawa son rai izo da miyagun ɗabi'u mammuna hafafa sun tabbata ga gehen wannan zuciyarka gehen ɗiyan cikinka bayan haka za'akta ka yi takama bi athwabin a cikin sabbin tufafi amma hawa jismuka alhali jikinka darisu ya tsohe shi jikinka babu abin da ka ƙawata shi in ba ayyukan ƙwarai ba amma tuwahi ba su kawanta jikin da ya tsufa don haka yau taƙama duk da yaro ya yi ta kaka, bale a ce tsoho ya yi ta zara'ata ka shuka ka yi shuka irin ka bi ajaranin da haƙan ƙani wa ma'uka alhali ruwanka su ya san dare ma'ana dai ma'azar imaninka a cikin zuciyarka to gaba ɗaya ta samu matsala domin ba a samu ruwa ba shine aikin ƙwarai sai kamanta ruwa kamar aikin ƙwarai ne sai kamanta sandarewa kamar lalacewa zuciyarka ta ƙeƙashe ma'ana ba ta samu ruwa ba ma'ana ba ta samu aikin kwarai ba zaramta bi saƙin ka kace alƙawali wa mautuka mutuwar ka farisu mai kashe ka take nan kusa za'amta kariya annaka farisu kai bar dai kake amma wa anta lighiru alhari wawa kake wanga jumla itraliya ce fanadaita wai hadda kira kai fi saffit tuka a cikin safu na tsoron Allah kai kira man yubarizu yowa ka hito na hito da iri na ga tsoron Allah alhali baka da tsoron Allah zalalta ka hwada cikin talalabiya zalalta ka hwada cikin cabo na zunubi bishuhin saboda rowa kuma kana rowa fillazi ga abin da shike lasta malikan ba kai an mamallakinsa ba Allah yana cewa wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi zamitan kana mai yawan natsuwa bi haija'ir razalati ga rundunoni na kaskance-kaskance ma'ana ka so da su halikan alhali ka halaka domin baka yadda da siffofi na ƙwarai ba zamuhan kana mai yawan girman kai alikan wanda ya ciji lijamal mahaki lizame na sandara fil kibri a cikin girman kai ma'ana dai ka tahi baka dawo ba zaraita ka walaƙanta ala abna'i jinsika ga ɗayan ka ma'ana waɗanda kuke tare da su su abna'u jinsika salika alhali ka shiga sabila a zahum hanyar cuta musu wa su hanyar cuta musu ga su ko daga dukiyoyinsu bidon dazuzzuka ne mafawizu masu halaka mutane a nan ya nuna dazuzzuka ne masu halaka mutane kenan babban abin lura ne akwai haɗari ga mutum ya zan bai bi hanya ta bayan Allah ba ya bi hanya ta cuta ma al'umma to ƙarshen ta mahalaka zashina zumid daina ka biya bashin da aka biya ka mana ta hanyar farillan Allah irin sallah zakka azumi da dai sauransu da kuma haƙoƙin al'umma to ka biya wannan bashi wa qablal iktida'id kamin a neme ka biyan bashin nan ƙudan alhali kana halkawa kan biyan bashi za'in nafsa ka kame rayuwarka an sharrin daga sharri wuzu'an alhali gaba ɗai ko kuma wuzu'an alhali kana tsawatatta takaffadan da tsanani nan takaffadan mansubun minas nas'il khafil ma'ana bi takaffudin ai mashaqqatin da tsanani zifi tauba ka gaugauta tuba mana in islahu nafsin in dai har gyara rayuwarka ta akkaza ya ci tura ya buwaya don hadisi yana cewa ma asarra man istaghfara wa in aada fil yawmi sab'ina marra duk wanda ya nemi Allah gafara ko da so saba'in ya koma inda ya cika sharuɗa to ma a asar ba za a ce ya nace da aikin lehi ba don haka duk kai sai ka tuba amma da cika sharuɗa ɗin zinil ƙaula ka auna zancen ka min ƙablil kalami kamin ka yi ɗumi da shi don ita magana in ta sako shi kenan ta haffaza kana mai tsatsarewa muthnin mai yabo bil magibi a ɓoye mai yaban mutane a ɓoye bi musulmi wala mizu da mai aibanta su to fashatta na ai sun bambanta ashe halshen nan ana samun yabo ya hito wurinsa ana samun aibanta mutane soke mutane su hito wurinsa wani in ya soke ka faka ku, musamman ga waɗanda suke eh, ba su kulawa da abubuwan da mutum ya faɗa su auna su to don haɗe ne matsala ce soke mutum to sai nuna sun bambanta don haka ka zaɓi zamanka mai yabo ɗin ba mai soke mutane ba za'abta ka sharbi ka sha Allah zai ta hawa duk abin da ka kaso la'alla halat ne ko haramun ko shubha da sauransu walasta bi rahibin baka da tsoro zabaita ka cika baɗanan ciki bihi da abin da ka kaso walasta bi wahibin kuma kowa baka ba kyauta ba zakarta ka cika jikakka shariran ta sharri shine ciki mamala abnu adamu wa an sharra min badanihi au kama qala dan adam bai taba cika jikka mahi sharri ba wanda ta kai cika cikinsa lasta anhu bi ghahibi ba za ka kana ba in ciki ne baka wasa tare da shine mahi sharrin duk jikunan da ake cikawa zahaita kai girman kai bi duniya don ka samu duniya fusta kara bauta bi da abin da zai tafiya min hada gare ta zai tafiyarsa wa gairuka ka shi ko wanda ba kai ba fa'iz ya rabauta shi ko bil mulkil mukhalladi da mulki dawwamamme cikin aljanna Allah ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira bayan haka sai ke cewa zamanu ba ka sani wa zamanin ƙurciyarka walla ya ba da baya zamanin ƙurciyar mu washimna kuma mun yi hurhura na tare da muna da ayubba shi azan al'aib to na tare da ayubbanmu jam'u zanni jam'u zain zaminna mun yi tamowa amma ta aibi yadda ka san mutum zai tashi yana ƙarami matsayin bai da lafiya ya tashi sikila haka har ya girma to shi ai yayi tamowa to mu ko mun yi tamowa ta aibi na aikin sabo tun muna yara muke wanga sabo hanzu mun bari ba wa qad azzata dawe haqiqa magani ya wuya talhini na wanga lokaci da mun ka samu kanmu wanga lokaci da muke ciki dan mutum in ya tsatsata da abu da ket ya bashi saboda abin ya zauna cikin zuciya za'amatu dunyana shugabanci na duniyan nan tamu duk shugabancin da ka samu tahi za ta yi rauni yau madini na ranar sakamakon mu muddin baka kyauta ba za'amatu duniya na tahi yau Madinina, to sai ce ziyadatu duniya na ƙarin duniyan mu naqsi dini na addinin mu yana ga ƙaruwar duniya ma'ana duk duniyar ka ta ƙaru. to mahi yawa za ka ga addininka ya rago domin wani in ya samu duniya kila ko yana zuwa makaranta yanzu bai zuwa saboda wai appointment ya yi mai yawa al'amura sun yawa don haka fa bi'iha ka sai da duniyan nan bihi ka karɓo addini ai da ma wan naqdu bin naqdi a ba da kuɗi ƙasa a ba da abu ƙasa ja'izu ya halatta ai don haka kai tsaye yanzu ka ba da duniyan nan ka karbi addini kakka yadda sai an daga kamar da kasan yanzu yanzu za ka ba da kuɗi a baka abu wannan ya halatta aiko to ai kuma ya halatta ka yanzu yanzu ka saki duniya ka kama lahira dole ma ka yi haka ne zara'ata ka shuka alhaɗaya kurakurai to tun da ka shuka su walƙiyamatu alƙiyama multaka ita amma za ka ga abin da zai faru a can ya zambillah za'azi harin. tsanance-tsanancen zamani jam'u zaa ne na lobi halbaka ba za ka samu wanzuwa ba inda dai ga girgije-girgijen wannan zamani ma'ana ba za su bakka ba tura an san ka zabi'an abin zargi an na yura laka muttaka wai za a ga kiyaye wannan zunubi gare ka kowa ya san ka abin zarge kake zahitta na duniya tare tare da musu sirri cikin da'a Allah wattuka da tsoron Allah yana nuhin kai ka faɗi cewa kana gudun duniya amma kuma aikinka ya nuna kana musanya gudun duniya ɗin kenan ga baki ɗaya ne shi azzahitta ka yi gudun duniya mal inkari tare da musu filbirre ga da'a Allah wattuka da tsoron Allah to in abinka ya tambaya ya an kai kai yi musu sai ce wa ata don ka cirje ka wal mautul hasisu a mutuwan nan mai gaugawa tana zalibta ka lizamci hawa nafsin son rayuwa ta haƙaƙta kuma ka tabbatar da tabla haƙiyayyata da kai a tablo al'adawa zalikta ka darje ka hwaɗe bi shahawatin saboda bin shahawoyi tukathiru kana tara wa'annan shahawoyi zagalta ka ɗaukakar da uhudar dini alƙawla na addini amma lam tafi baka cika hablaha su ba ma'ana ka yi ta ɗokan makanka alƙawulla zalalta ka shiga cikin talalabiya sannan wa kan min zallatin laka da yawa aka samu talalabiya gare ka ƙabla hakamin wagga ba yau ka hwara ba tubarizu kuma kana hito na hito kana mubaraza da zadir'in ma'abuci sulke wani haruka alhali ga gaban ka barizu ya turtsu ya hito ga hili soke kaɗai zai a nan yana nuhin ma'abuci sulke shine shaidan kana hito na hito da shi alhali ba ha gani ne eh, Allah yana cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu cikin suratul afaf to za a horin jaye shi cewa mai sulke shi ko ga ya fito ga hili bai da sulke ma'ana dai shedan kai ko baka ganin sa zubairu ka hankalinka dama az-zubairu al to zubairu ka hankalinka alhawa son rai wal ma'abiru da annamimanci gadda sun ruhe hankalinka zuburul ma'asi littattafai na sabe-sabe almazabiru ma jaffa sun bushe anha an rubuta sabe-sabe ziyanuka abinda a ƙawarka to kafinin wa duk tuwa ga ka sa kana ƙawa da su ƙarshen ka kafinin likafani ko mi yawan dukiyar ka rabon ka likafani kamar yadda wani mawaƙi ke cewa na ashana na ashuna shi mai ruwa din na ruwa gare ta ba su lisan na ashuna gadon gawanmu tilmanabir wa'yancan gadajen maɗaukaka su a gadon gawonmu. ma'ana kai kanka sa tufafin gada ka yi su tuno maka da likkafani in ka hau babban gado haka ya tuno maka da gadon da za a sa ka a cikin makara kai kanka ka san kayi kama da mamaci idan dare ya zaka kwanta ka lullube da zani kamar da mamaci ya rasu kwana doke ka kaga kusan kwana kamar wani yanayi na mutum haka kamar da ta ce kul fiyat lillahi wa ya'lamu kaburruka wasu na tilkar dur kuma ka ziyarci mazamnan wa'yancan gidajen da ka gani an ƙawata fa haya su wa'yannan mazamnan ƙarshen ta jana'izu waki za a ɗauko mutum na bisa gidan sama a sabkashe shi ko yana bisa gidan ƙasa a sabkashe shi ko ma ya kwanta bisa ga titi ya rasu ko ya kwanta bisa ga tabar matiyar ya rasu duk an sha gani don haka abin da ka son shi gwada muna gidajen ga mu tuno dai ƙarshen ta ƙabrurruka za su zama ko kuma ka tuno sun yi zama ƙabrurruka Allah ɗaya san gidan da aka hagi ne amma da kabari ne hilin da aka ne da kabari ne da sauransu to sannan mazamnansu duk jana'izoji ne duk sun rasu la'alla nan gaba yana nuhin za su rasu kuma tabbas ne ko kuma a mazamnansu inda an ka hito sun rasu don ka tuno watakila gidan da ka zauna kila kakanka na biyu ko na uku ne na ya zama ko kakanka na ɗai wani ma mahaifi ne na ya zama to ina suke sun zanga waki don haka kai ma za ka bar gidan wani ya zauna haka dai wanga ya ƙara wanga ya ƙara haka duniyar take Allah ka sa dorar da mutuwa mu za ta taho ka sa mu cika da imani yanzu Allah kai mu da sati za mu tashi harfin da'i karatu na goma sha da fatan Allah ka sa duniyar gade mu gorane ta albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa da sahabbansa da waliyai baki ɗaya ba tare da ware ko guda daga cikinsu ba allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin